Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na barka da asuba. Barka ka dai malama Grace da fatan an shigo karshen mako lafiya. An sha aiki. Kai lalle kan an sha aiki. An yi kumfan baki. A ah, sosai gaskiya an sha aiki an aikatu to kin sa an ce wai lokacin abu a yi shi. Haka haka. Gaskiya. Kuma daga wannan kuma sai shekaru hudu masu zuwa ga ga mai tsawon rai. Eh lalle kan to nan kuma yanzu. Ga mai nisan kwana. Eh nan kuma yanzu sai ranar rantsatsuwa yanzu ita ce ta rage yanzu kuma ita ma za a sha aiki. Na sanyi da me ya burge ka a wannan zaben? Wala gani na daban da zai zama da ilimantarwa ga mai sauraro. Wala malam Grace ni gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗanda suka burge ni amma kin san wanda ya fi burge ni. wato eh. duk abin da ya fi burge ni babu kaman a ce a lokacin wannan zaben ba wai ko bayan shugaba ba a'a hatta da tsare-tsare da shi shugaban ma zai zo ya hau sai yi zaɓe a kansu idan aka zungura maka kamar yadda kika fara bayani a makon da ya gabata wato sai da aka yi zaɓen nan sai na gano yadda abin yake wato ah. malama grace eh a cikin wannan ballot din a ciki zaka zaka wai wato hadda abin da ake kira assessment na gwamnatin da ta gabata sai kayi saboda za a tambaye ka eh za a ce maka eh. tattalin arziki shekara hudun da suka gabata shin ya ka ganshi ya yi daidai koko a ya ka ganshi a ci gaba da haka nan koko a sake sannan akwai irin manya-manyan batutuwan da suke ɗaukar hankalin a jama'a musamman ko su kansu 'yan takara din a wuraren yakin neman zaɓe wanda a bana kamar yadda muka yi masu raro bayani muhimman abubuwan guda uku ne za a ce na farko tattalin arziki na biyu abin da ya shafi sha'anin zubar da ciki na uku dokokin mallakar bindiga yawa sannan na hudu na hudu shige da fice to duka waɗannan malama grace da na duba sai na ga cewa duka suna cikin abin da kai zaka jefa ƙuri'a domin bayyana ra'ayinka da kuma matsayarka eh. dangane da waɗannan abubuwa kin ga ko da shugaba zai zo ko da shugaba zai zo zai yi aiki ne da bukatu da ra'ayoyin jama'a 'yan ƙasa ba wai ya rika yin ya yin abubuwa ko kuma ya ɗauki wasu matakai eh, waɗanda 'yan ƙasa ba sa so eh, eh na ƙashin kan shi ba tare da you know abin ga bukatar 'yan ƙasa ba to wannan gaskiya ya fi burge ni kamar yadda ce amma akwai abubuwa da yawa na koyi amma dai wannan yafi fi burge ni malama Grace to bari abin da zai faru shine duk da yake an yi wannan zaben an kammala idan masu sauraro suna da waɗansu tambayoyi da suka jibinci wannan zaɓe za su iya turowa ko dai in abin da za mu iya a gurguje za mu tattauna a kai ne a bari ya huce in ba haka ba sai mu miƙa su ga Ibrahim ka almasi garba domin ya amsa musu ko? A gaskiya ne malama Grace haka ne don abubuwan suna da yawa. Ah, awa haka abin da ya zama na koyi da zai taimaki kasashenmu da fatan masu ruwa da tsaki sun ji sun gani za kuma su yi koyi da shi gaskiya kan ci gaban kasashenmu gaskiya ne malama gaskiya ne malama grace taka taka dace ba. Ya mata muna zuba shara a ko'ina muka samu. Taro a umar musulmi a wuri na uban Suleiman kewa kiyaye. Ni da ji kallari uru make sabon take. Don hana bada mai maɗi yake ne shaida ku mutanen kirki ne shara a ko'ina muka samu. Ganin wani yazila wani sami ga al'umma sun rahwashe. Ga gwamnati sai kuwa take yi ko yaushe. Tuni da shara ta taro mu tabbata mun kwarkwashe. a gurguje kamar yadda muka saba bari mu fara mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan abokin aiki abokin fama wato shi tsohon ɗan jaridan nan alhaji halilu ahmad geto wanda allah ya rasuwa muna mika gaisuwar ta'aziya ga abokan aiki a gida najeriya da kuma iyalin shi baki daya allah ya sa ya huta allah kuma ya kyautata namu ƙarshen to amin sun amin malama grace To Malama Grace haka kuma muna miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga kanin mu Faisal Sani Makeri da mai ɗakin sa Wasima abdulgafar bisa ga rasuwar mahaifinta Malam Abdulgafar, Gafar wanda ya rasu a makon da ya gabata a Kumasi Alaba ta kasar Ghana. Sai kuma ta'aziyya ga iyalan Sheikh Muhammad Bagaya a birnin Akara, wanda Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya Alhamis. Gaisuwa ga dukkan 'yan jarida a Ghana saboda rasuwar sheikh muhammad bagaya wanda ɗan jarida ne kuma limami ne allah ya ji kansu da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. to bari mu ci gaba da sada zumunci gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga abubakar ahmad da babawo mai takin zamani turu sai haruna bby da alhaji isa yaro gwalfa da allah ya sa haka sunan nan yake sai kuma alhaji idi mai lambun kogin sallah da shehu mai kifin miya toro da kuma shugaba Ahmadu Tela toro da jikansa mai saje toro da Haris mai nama gada Bijos da kuma inuwa gote gumau BRC FM toro da fatar an tashi lafiya sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga haɗu'u yaro mai gyaran agogo saminaka da alhaji Musa mai kantin sauƙi sai kuma damba mai shayi saminaka da kuma abashe mai goro cikin garin kayarda a karamar hukumar lere da fatar an tashi lafiya. To amin sun amin to bari kuma mu isar da saƙon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Aminu Ya'u na bayan UBA a Sokoto. Sai Usman E. Bello Bunkari shi ma Sokoto da Abdulkadir Sarkin Hurumi da mu'azu ozil nufawa sokoto da bilyaminu umar nakasari sokoto da idi chana mai murahu sokoto sai aminu ɗan inna mai niƙa gandu sokoto da abdulaziz mr kunya shi ma a sokoto da mudassir binanci a sokoto sai kuma hassan binanci shi ma a sokoto gaisuwar filin a bar ya huce zuwa ga hajiya inno kofar marke a sokoto sai kuma maman hafsa dange shuni a jihar sokoto da mudassir sani birnin kebbi a jihar kebin najeriya da kuma bello biji gidan madi karamar hukumar mulkin tangaza a jihar sokoto sai kuma sirajo kasimu magaji argungu a jihar kebbi da ke arewacin najeriya da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. Eh, wato da san yana kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba za ka iya game kowa da gaisuwa ba sabili da aka bari mu dire a jamhuriyar Nijar a mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta a bari ya huce ga Isiyaka mai tambo angon balki baban Latifa na gidan rediyo da lol FM tsibirin dogon duci kasan duci ake cewa ko kuke cewa ko eh, eh, duci muka ce dogon duci mm. <laughs> Nijar To sai kuma Isa Jika mai saje toro da Sani Da'u tsatsun burum na Biliya Mudi garin Malam da Haruna ɗan mai yaƙi direban likita tsibiri da kuma Mama Gudiya tsibiri to tsibirin nan dai gari ne na kyautata zaton haka a gari ne tsibiri dauda sama shi ma tsibiri ake eh, cewa tsibiri tsibirin tsibiri ko shi ma tsibiri yake eh To <laughs> da dauda tsibiri da dai 'yan tsibirai da yawa da suka hada da mai martaba sarkin tsibiri Alhaji Abubakar Marafa da mai yaƙi Abubakar Usmanu da Yahaya Bawa Rediyo Dalon tsibiri da mai gida da kuma Alhaji Zada Bawa to da fatar an wayi gari lafiya da dukkan al'umman garin tsibiri. To malama da fatan su ma za su yi ƙarshen mako lafiya. To ka ce a biyo ka bashi na sanyin nan. Lalle masu sauraron mu na bin mu bashin cikamakin tattaunawar da muka so mu makonni biyu da suka gabata. Kyan alkawali cikawa. Kyan alkawali cikawa da fitaccen wato jarumi a masana'antar fina-finai ta Kannywood. ana maganar sadiq sani sadiq a kamar yadda ya mubaraka bashir ta soma tattauna mana da shi ga cikamakin tattaunawar ah, da farko dai zan iya cewa fina-finai ne guda biyu waɗanda har gobe na kasa tantance wanne zan kira a matsayin bakan danya na farko akwai mati da lado na biyu kuma akwai ɗan marayan zaki su waɗannan fina-finai biyu gaskiya har gobe su nake kallo a matsayin bakan danya su amma along the way ana tafiya kuma duka fina-finan da na yi a baya duka gaba ɗaya Sosai aka zo kuma na yi wani fim guda ɗaya wanda wannan fim ɗin gaba ɗaya sai ya zama min wani abu na daban kawai zan iya cewa kawai wani iko ne kuma na ubangiji saboda tun da nake fina-finai gaskiya ban taɓa receiving calls a kan fim kamar fim ɗin labari na ba sannan akasari tun da aka so yi duk akasari duk inda zan je duk mutanen da zan haɗu da su yawanci kawai maganan fim ɗin labari na suke mu maganan fim din labari na suke mu repeatedly har yanzu haka da muke maganan da ke kusan a gurare da yawa ma sunana ya canza ya bata daga sadiq sani sadiq yawanci ya kaji na shirguru ya kaji ana al'amin ko kuma mai nasara amma dai still waɗancan fina-finan guda biyu su nake lissafa a matsayin batan damiya eto eh to gaskiya ban zo eh, makura a kan harkar fim ba saboda ni har gobe ina sa rai ko menene na zama a rayuwa ko menene na zama in dai ina numfashi da rai da lafiya so ba zan bar harkan fim ba in one way or the other ko da shekaru sun ja in dai zan iya motsawa ina gane abin da ake to insha Allah zan zo in yi fim in so kuma in koma in je in yi wasu abubuwa amma dai fim ba ni da ranan daina shi gaskiya for now eto eh, gaskiya wato eh, babban matsalan da muke fuskanta yanzu haka a kani bai wuce harkar eh, maketin yadda za a yi mu sayar da fina mu ko kuma mu kai su wasu gurare da za mu je mu bayar mu karɓi kuɗaɗe masu yawa da muka kashe a cikin fina-finan ba harkar kasuwanci shine babban matsalan da muke fuskanta wanda wannan ya samo asali ne daga yanayi na lokaci saboda farko kafin mu zo ana yi VHS ne kaset wannan aka zo aka dawo CD aka dawo DVD yanzu kuma wani lokaci ne da aka zo da gaba ɗaya idan kika duba yawancin gidajenmu a cikin kashi ɗari kashi ah, kashi casa'in ko kuma ce kashi casa'in da biyar ba amfani da CD ko kuma DVD a ah, yanzu yawanci fina-finai hatta sinima ɗin da da muke zuwa mu kai Fims ɗin a je a kalla akasari yanzu cinemas ɗin ma ba sa ba sa ba a iya zuwa kawai komai ya dawo kan wayan hannu sannan kuma har yanzu ba mu da wata kafa da za mu kai ma films ɗinmu mu samu kuɗi masu yawa akasari yanzu youtube ne ake kaiwa sai netflix da ake ta netflix netflix a baki da sauran eh, manhajoji da da ake saka fina-finai amma har yanzu ba wasu kuɗaɗe ne masu girma ake samu ba so wannan shine matsalan da muke ta fuskanta a Kannywood wanda har yanzu dai gaskiya ba a yi solving ba tunda YouTube ba wani biya yake yadda ya kamata da za ka kashe kuɗi masu yawa kuma ka same su su dawo aljihunka ba so kuma wannan dai ba zan ce an samu solution ba for now amma muna sare za a samu in future insha Allah. na'am <laughs> malama grace na eh ka tuna min da ka tuna min da azumin <laughs> da azumin baba yadda azumi <laughs> ya rafke baba oh, da oh. girman baba baba a toke ai na ce na ce ina ga aikin zaben nan ina gani na san na aikin zaben nan ya na ƙasa ka ah. na ji da sun da wannan da sannu sannu sannu to muna godiya ga bakon namu mm, sai kuma ku bai zuwa muna wani ya sake shigowa ko eh, insha Allah to sai kuma eh, abokin aiki yau yau aka ce wai faɗi da oh, zuwa da kai eh zuwa da kai ya fi aiki iso to wannan abin da ake faɗi na fulani wani sa'in sai ka ga kamar wani sheri ko wani abin nan amma gaskiya a zahiri tun na gaskiya fi yawa mu muna da eh, agents ko agents ta tsara aikin haji da umara to akwai wani bafulatani ana ce mai harɗo harɗo ni namunta sunan daga wajen yankin da to da shi wannan harɗo da matar shi da 'ya'yansa uku sai suka biya kudin aikin hajji ta wakilinmu marigayi alhaji hula mashi daɗi a tsibirin godiyar da suka zo na daga madina na zo jidda na tarbe su muka je can madina muka haɗu da sauran alhazai da muka taso muka zo maka yanzu tun da na riga na yi umara na sauke da waɗancan sauran alhazai dole su sai na yi musu tunda ba su yi umara ba dole su sauke hudda wannan harami kenan zan kai su yanzu mun je na nuna musu ɗakin kaba na ce wannan shi ne ɗaki na allah shi ake ce ma kaba bafulatani na ya ce yanzu wannan mina na muka yi aka ce mashi ɗakin allah ne aka kewaya sai shi dubi ɗakin kaba ya ce yanzu gogon suna siki <laughs> wayan gogan suna ciki kaji Allah yake ce ma goga wannan duk azafin su ne a <laughs> kin san ba kin gobiri ne kin san ba gobiri ne don haka duk abin da ya faɗa ba mu yadda baka ya tsayayya da wanga ah, ah, labari na sanyi Mamman da kai da kai da duk gobira da a kasan nan ka sani da kasashen ku duk <laughs> abin ga mun muku yawa amma dai tunda kun dau bashi ka san mu bamu barin bashi ka san bamu barin bashi sai mun rama to to na san yana wannan soman tabi kenan yace to eh, mako mai zuwa ko kuma nan gaba zai sake <laughs> shigowa dan buhuna eh, buhuna ya ce shi ma buhuna ya ce shi ma buhuna ya tattaro kun yi abun ban kun yi abun ba da dariya <laughs> a'a a dama yace yace dama duk lokacin da aka faɗa sai mutane su ce kazafi yace amma wannan wannan a gani idan shi ne aka yi yana <laughs> <laughs> ya gani idan shi sai ashe Na ga malama Juli na daga <laughs> mana hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. ku farfado da al'adin Hausa gargajiya mu je tushen Hausa. Ana kiran mu ƴaƴan Hausawa amma shekar mu ba ta kalar Hausa. Ku farfado da al'adun Hausa. Gargajiya mu je tushen Hausa. Ana kiran mu ƴaƴan Hausawa amma shekar mu ba ta kalar Hausa. to bismillah Allah rabbani sarkin da shi ya gani kashin baya. Farfaɗo da al'adun Hausa. Allah ka bani ikon yin waƙar 'yan Hausa har su ban goyon baya. Farfaɗo da al'adun Hausa. gewa ba. Farfado da al'adun Hausa.